Assalamu alaikum ah, ‘yan uwa. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda ake harkar P2P trading a kan Binance application. Kamar yadda kuke gani a nan sama za ku ga inda aka rubuta deposit Nigerian Naira ga inda kuma aka rubuta P2P trading. To za mu danna ne akan inda aka rubuta P2P trading. In muka duba muka gani yanzu ga wani nan wanda yake saya akan tara, kamar yadda kuke gani kuma crypto amount ɗinsa yana da 99.93 USDT a cikin account ɗinsa limit ɗin kuma da yake sayarwa yana sayarwa uh, kamar na dubu ɗaya abin da ya kai ah, dubu daya da ɗaya misali ga nan sai kuma na biyu in kuka duba shi ma yana sayarwa akan ɗari biyar da goma ga crypto amount ɗinsa yana da 22.60 USDT a cikin account ɗinsa kuma yana sayarwa daga na 2,720 zuwa na 11,528.44 kamar yadda kuka gani so za ka ta dubawa har ka samu waɗanda wanda ka ga daɗin shi yana da kyau za ka iya saya a wajensa duk gasu nan kala-kala amma kuma akwai hanya mafi sauƙi kan ka dinga ta dudduba dinnan wani lokaci yana da wahala kafin ka samu wanda raɗin shi yake da kyau za ka iya zuwa inda filta take a nan sama za ka danna kan filta shi wannan filta ɗin zai baka dama ka rubuta na adadin na nawa kake so yanzu misali in muna neman kamar na dubu biyar sai ka rubuta dubu biyar a nan to in ka danna dubu biyar sai ka danna yes so kamar yadda kuke gani ah, yadda search in ya kawo mana a wannan na biyu quadrano yana sayarwa akan kan biyar duba ga yana yana saidawa daga na dubu biyar abinda ya kai na dubu in kana so kawai za ka iya danna buy in ka danna buy zai kawo ka nan sai ka rubuta amount ɗin ga fiat in ta banki za ka yi ga cryptocurrency kuma in ta cryptocurrency za ka yi amfani da shi ka wannan sai ka rubuta hmm, in yanzu ka rubuta kamar ko na nawa dai kake so a nan in ka rubuta zai kawo ka sai ka mai transfer ta account ɗin shi bayan ka mai transfer shi zai yi funding account ɗinka sai mu koma ɓangaren yanzu mun gama bayani akan ɓangaren shi mai saya kenan mai bayin kenan sai kuma ɓangaren mai selling da abubuwan da muka nuna muku a a bayin haka shi ma haka ake yi a selling in za ka yi selling kenan in kana da wani cryptocurrency da kake son ka sayar so za ka iya zuwa ka yi selling a nan wajajen a kamar yadda kuke gani mu a nan USDT ne za mu yi selling mm, kuma tun farko ma na nuna muku yadda ake bayan shi ma duk akan USDT yawwa wasu alaikum